Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. A cikin labarin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar ta ba da ba ta goyon bayan kafa kungiyoyin kato da gora a cewar shugaban babbar hukumar kafa zaman lafiya yara ta ga rundunar sojoji na kare 'yan kasa za ku ji kalaman janar abutarka a cikin labarin namu. Nijar ta sanya da rataba hannu kan yarjejeniyar tura medicrem da ke hukunta sarrafa miyagun magungunan jabu muna tare da ra'ayin daraktar eh, sai da magunguna da maganin gargajiya a ma'aikatar kiwon lafiya a cikin shirin na musamman kuma za mu taɓa muku batun raye-rayen zamani. To madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya bunƙasa da ƙarfafa dangantaka tsakanin al'ummomi da jami'an tsaro domin haɗin kan al'umma shine tsakiyar wani dandali da hukumar ƙarfafa zaman lafiya ta ƙasa ta shirya. Eh, shawari da dama ne aka cimma a bayan taron Maryamma Abdurrahman ɗaya daga cikin mahalartan ta yi wa Anise Karim ƙarin haske. Renforcer les capacités des a ƙara ma masu ruwa da tsaki horo domin kula da iyakoki da safara da 'yan ta'adda da ke a cikin jihar agades a buɗe waje jihohi don haɗin kansu da majalisar jiha mai kula da kwanciyar hankali crs na agades da kwamiti jiha kwanciyar hankali saboda su buɗe wuri tabbacicciya na haɗin kan tsakanin ƙungiyoyi jiha mai kula da kwanciyar hankali tagalallar kayar da ƙungiyar fsci e. a fara aiki da ƙungiyoyi kungiyoyin masu ruwa da saki a cikin wanzar da zaman lahiya jihar Agades. Da a kara musu karfin gwiwa a cikin wanga aikin. Su shirya tsarin ba da horo a wajen waɗanda suke cikin wa'anga ƙungiyar jiha. Saman tsaro da kwanciyar hankali. CRPS tagalallar kairi a buɗe hanyoyi da zai ba tagalalar kairi damar yawo a cikin kwamiti goma sha biyar na jiha. Fassarar Farida Maman, gwamnatin Nijar tana adawa da kafa kungiyar kato da gora kuma ba ta goyon bayan al'umma ta ɗauki makamai domin kare kanta. Furcin ya fito daga bakin shugaban babbar hukumar karfafa zaman lafiya a dabra da dandalin kan gudunmu al'umma wajen tabbatar da tsaro a gadas janar abutarka a cikin rahoton Musa mamman. Gwamnatin Nijar tana adawa da kirkirar ƙatta da gora. Gwamnatin Nijar ba ta ba al'umma ƙwarin gwiwa su ɗauki makamai domin kare kansu. Babban haɗari ne ga gwamnati. Gwamnatin Nijar ita ce take da alhakin kare lafiyar al'umma ta hanyar jami'an tsaro. Muna da matsaloli saboda ba mu da isassun kayan aiki. Amma ana iya ƙoƙari. Shugaban ƙasa ya ce a cikin shekaru goma za a ruɓanya kayan aikin jami'an tsaro. Kenan ana nan da yin kokari. Mun tabbata 'yan ta'ada ba za su yi nasara a wannan yaƙi ba, amma za su iya yin barna su yi kashe-kashen rayukan jama'a. nuna son lokacin da muke kokarin kawar da wannan matsalar kada a samu barna da rasa rayukan al'umma. Don haka ne ba mu ba da ƙwarin gwiwa na ƙirƙirar katta da kora. Nijar ta sanya da rataba hannu kan yarjejeniyar yaƙi da miyagun magungunan jabu ta tarayyar Turai wani makami da ke shafar hukunta laifukan sarrafa magungunan jabu. Nijar nan gaba na da damar haɗa kai tare da tarayyar Turai a fannin yaƙi da fatauci da sarrafa da rarraba magunguna har ma da ƙarfafa dokoki ta yadda za a rigakafin wato miyagun kwayoyi kan kiwon lafiyar jama'a. Dr. Dan Nuhu barira daraktar shagon sai da magunguna da maganin gargajiya a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a cikin rahoton adama dawaki Yarjejeniyar hukuntawa ce da ta shafi fataukin magunuka mara kyawo na jahu. Kowane ƙasa tana da tata tsarin game da wanga fataukin, amma waga rajejeniyar da an ka yi, yarjejeniya ke da za ta baima ƙasashe dama su yi aiki tare. A yau wanga fataukin fatauci ne tsararra, don haka muna buƙatar horo da kuma ƙwararru da suke a nan a cikin ƙasar domin su gano tsarin wanga fataukin da ake yi. A ruwa ce a cikin ƙasa, balle ma a ƙasar Nijar. don a yau fatauki iyakoki da iyakoki ne domin akwai iyakan ƙasashe bakwai suna iya shigowa ta ko ina. Kamar yadda nake faɗa kullum fatokin nan daga wani wuri yake hitowa. Wanga tsarin zai ba ku dama sani daga ina ne magungunan nan sun ka hito. Gaskiya wanga dama ke da muke nema a cikin wanga yarjejeniyar da ake. Watanni biyu na baya-bayan nan a da'ira a gadasa kashi 35 cikin ɗari na yara marar lafiya da ke da gidajen asibiti na fama da wasu cututtukan lumfashi a cewar babban jami'in kiwon lafiya na asibitin shekarun waɗannan yara na bambanta daga haihuwa zuwa shekaru goma sha biyu wannan karuwar cututtuka na da alaƙa da zuwan sanyi da sauyin yanayi in ji da haruna a cikin rahoton musa mamman watanni biyu na bayan nan da suka wuce mun samu kusan kashi 35 cikin 100 na masu fama da matsalar numfashi idan aka danganta da waɗansu cututtuka da ake zuwa likita kamar irin su zazzabin cizon sauro da dai sauransu amma ita matsalar numfashi kadai ta kai kashi 35 cikin 100 wannan ke nuna cewa annoba ce kuma wannan annobar tana da nasaba ne da canjin yanayi da muke ciki a halin yanzu muna cikin lokacin sanyi ne a kare yara 'yan shekaru biyar har zuwa goma sha biyu daga sanyi idan ba haka ba za su fuskanci matsalar numfashi. Ah, Sinon, infection Fassarar Muntari Muhammadu a tawa wani yacin aiki na kwanaki uku na kungiyoyin sakandare ya soma a ranar jiya suna Allah wadda da matsalolin da suke fuskanta wajen karɓa albashinsu a ƙarshen wata Kadi Mani Basiru, coordinator wannan kawance na malaman sakandare na yankin Tawa a cikin rahoton Abdullah Awasuk. Tun wani lokaci muke fuskantar matsala. Muna da matsala da abokanin hulɗarmu wajen tarbo da matsala bisa asusun ajiyarmu. Gwamnati ta tilasta buɗe asusun ajiya ga kowane malamin makarantar sakandare. Kuma idan ka tafi ɗaukar kuɗinka sai baka samun damar ɗaukar su. Wannan bai dace ba. Sana'a ɗaya ɓangare bangare akwai matakan da muka ɗauka tare da darakta na post a shida ga watan oktoba 2021 inda muka ja hankali dangance da kwalisa da ɗaukar kai da ma'aikata suke wa abokaninmu amma har yanzu ba su daina ba don haka muka ɗauki matakin dakile duka wani abu da ke ci muna tuwo a kwarya ta wannan dalilin ne muka ajiye takardar tsunduma yajin aiki domin girmama matakan da muka ɗauka na bai ɗaya tare da ma'aikatar post da gamayyar ƙungiyoyi avec la et la fédération. Domin fitar da man fetur ɗinta waje Nijar ta ɗauki niyyar gina bututun mai daga Difa zuwa Benin. Don haka domin gina wannan hanya dole sai an karɓe wurare daga wajen mutane domin amfanin al'umma da ƙasa. A jiya a birnin Kwanni wani zaman taron ƙaraba juna sani game da amincewa da rahoton wucin gadi na bincike da ya soma domin Kwanni da Malbaza. Abba Lele prepan birnin Kwanne a yan buɗe taron a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. Binciken ya ba da damar ƙididdige burtalla goma sha biyu, hilayen kiwo goma sha tara, balbalin yada zango ɗaya, tanadin hili ɗaya, hanyar gangari guda, gonakai biyar aka lissafa babu gini ko ɗaya na amfanin jama'a da binciken ya gani bayan an yi tabbatarwa ƙudurin ba da damar zai biyo da taron ministoci zai ɗauka domin bayyana haƙuƙuwan da za a baiwa diyar da ta waje ba don haka muna tursasa dukkan masu hannu ga lamarin na su kawo daidaiton takardunsu takardar mallaki da dukkan takardun da suka dace domin cika shaida mai nuna nagartar bukata. Fassarar Gungu Muhammad Dantani a 'yan kwanakin baya-bayan nan birnin Gaya na fama da karo haɗurran ababen hawa da ke janyo mace-mace da raunata mutane. Yawan haɗarin da ke da nasaba da ganganci da rashin girmama kundin tuki a cewar babban jami'in 'yan kwana-kwana na Gaya, Suleiman Asman Jero a cikin rahoton Fadal Alu. aksidan yana ta faruwa ga yini a samu aksidan guda hudu ko biyar to kuma duk abin da ke kawo shi rishin bin ka'idodi na tuki da daganganci na mutane saboda kana da abun hawa sai ka ce kai gudu yadda ka ga dama a cikin gari saboda kiyaye aksidan an yi kasis amma duk da haka nan gashi nan mutane ba sa sahi da wanga abu an yi shi ne don kiyaye aksidan ga rishin hakuri ga mutane ko masu tarko da dama da za ka gamawa da su bisa hanya da suke dawowa daga daji ko an ta ya ɗauko ice ko kuma an ɗebo amfanin gona za a zo da shi cikin gari to wannan ya ya a ce in kana da tarko dare ya yi ka sa abun da zai nuna mai mota ko mai moto da cewa akwai wani abu gaba gare shi triangle na presignalization ko kuma a tsarma fitilla karkashin tarko yana jin hankalin mai mota na ya cewa ko wani abu gaba gare shi abubuwa ne da mutane ba sa yin su Gasar wasannin badminton na Afirka karo na 25 da aka fara a ranar 11 ga watan Nuwamba na ci gaba a birnin Kampala na kasar Uganda. Abdullahi Hassan shugaban kungiyar badminton na ƙasa na magana kan kwarewar 'yan wasan Nijar a wannan gasa ta tarho a cikin rahoton Muktar Hamadu. abinda ya shafi ta fuskar maza gaskiya ba su taka rawar a zo a gani ba na cimma gurin saboda kun san wata sabuwar wasa ce ta motsa jiki a nafiyar afirka illa banda kasar ghana ko kasar najeriya da suke da kwaraya ta shekara shida suna yin ta ba mu zaɓi ba maras kyau saboda mun yi gaskiya na zaɓinmu kan waɗannan mazajen da kenan sai wa'anda ba sa nan a jimince sun nuna su. ta fuskar da'a kuma zuwa yanzu dai sai godiya akwai wani ɓangare da aka fitar daga kwambilar amma akwai kamar fati wadda ya kamata ta yi karon ƙarshe da kuma usman da zai karan bibiyu amma sauran su kam har an fitar da su daga gasar. sai kuma rahoton da ya rage mana matasa masu raye-raye 'yan Nijar na halarta a nan yamai a wani horo bisa rawar zamani da rairayen Afirka wani shirin da kungiyar maraya da ake kira a su Cadence ta shirya daga ranar 17 zuwa 27 ga watan nuwamba shekara ta 2021 a na Afro Dance na Blue Zone. Rabiatu Rabi Mai Kano ta je wurin kuma ta haɗa mana wannan rahoto. a gaban manyan madubbai 'yan rawa 'yan sana'ar da kuma masu son shiga na taki takin rawar bisa sa idon malamar bada horon lulu vero kwararriya ga juye-juyen takin rawar na koya musu dubarun tushe na takin wannan rawa Zai ba su damar halatta da gayi abubuwan da suke a cikin ransu a cikin wanga rawan da za su yi a nan ha a kasashen waje. To dama masu rawan ba su da yawa a nan Nijar a cikin rawan motsa jiki. Gaskiya wanga taron zai kawo karuwa saboda zai ba dama a san su har ma su hito da sunan kasar Nijar a ko ina. Da muna cewa wanga aiki ne na nasaru mu ba mu san shi ba a nan. Ni dai ina so in kawo wani sabon salo wanda ko baka ganewa to zaka gane idan kana kallo ta yadda suke rawa za ka sani abin da suke nufi. Bakum Seku ɗaya daga cikin marayan da ke halartar wannan horon shi ya fi son koyon yanda zai fi isar da sakonsa ta motsa jiki da juye-juyen zuwa ga jama'a. Domin koyon yadda ake sadarwa ne da miƙa sakonni ga jama'a. Wannan rawar da muke yi mun saba da kakaryawa da motsa jiki. Ta wannan hanyar ne muke mika sakon da muke son isarwa rawa don miƙa Maganar isar da saƙo da rawar juye-juye wata duniya ce da ke baiwa Fatuma Hamma 'yar furcin salon magana kuma mai fusa'ar jerin kirarin kalamai Na zo ne in koyi wangarawan don in samu in ba da bayani na in faɗi abin da yake cikin raina tare da wangarawan don saboda a cikin rawa ma kana iya ba da bayananka kamar magana ne kake yi. Na ga masu rawa da yawa a wurin rawan nasu ta yadda suke rawa suna juyi da kuzari kuma da yadda suke son aikin da suke yi. Kai ma zai yi kyau idan kana yin rawan naka masu kallon ka su yi sha'awa rawan da kake yi da kuma ta yadda kake juye jikinka. Rawar takawa da juye-juyen saka saƙon kan wata turba ce mai sha'awa ga wa'annan matasan za su kwashe kwanaki goma suna ɗaukar horon domin kyautata fusa'ar su don ganin wataran sun wakilci ƙasar Nijar ga zuwa gasar ƙasa da ƙasa. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu. Bari yanzu haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiko a cikin labaru da harshen zabarmaci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.